Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyu ga watan Disambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam za ta ba mu kanin labarai. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar kasar bayan wani gwajin babban makami mai linzami da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu sama da arba'in sun gargaɗi kasar China akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar. To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa babbar jojin jihar Nejan Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta bayar da umarnin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na najeriya laftanar janar faruk yahaya da kuma kwamandan horar da sojoji ta mina wato tradoc manjo janar olubenga olubanji gwamnoni tabbas da yawa gwamnoni sun fara nuna alamun amfani da 'yan banga da 'yan daba wanda kuma tsarin su ne dama na neman 'yan sandan kansu A fannin harkokin tsaro kuma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya gargadi gwamnonin jihohin kasar da su guji ɗaukar nauyin 'yan jagaliyar siyasa ko kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo a kansu. Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine. Amma ya ce har yanzu bai ga wata alama da ke nuna Putin na da aniyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. A shirye nake in yi magana da Putin bayan na tattauna da kasashe abokan hulɗar NATO a cewar Biden a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron a kan Ukraine da wasu batutuwan. Hanya ɗaya ce za a iya kawo ƙarshen wannan yakin Putin ya janye daga Ukraine a cewar Biden. Ya ƙara da cewa abin da yake yi ba ya da kyau. Shugaba Macron ya ce yana da ƙwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da ba da tallafi ga Ukraine da ƙarin taimakon soja na jin ƙai. Amurka ta sanya takunkumi a kan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaƙa da shirin makaman nukiliya ƙasar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malal Amurka ya ce sunayen mutanen John Tuho da Yunjin da kuma Kim Seu-gil waɗanda dama ƙungiyar tarayyar turai ta fidda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Takunkumin da aka sanya na baya-baya na zuwa ne bayan gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da Kuriya ta Arewa ta yi a ranar 18 ga watan Nuwamba. Ɗaya daga cikin makamai masu linzami sama da 60 da ƙasar ta harba a bana. kuma a daidai lokacin da ake fargabar ta yiwu koriya ta koma yin gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda ba ta yi ba tun a shekarar 2017 sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce eugene da john tuho sun taka rawa sosai wajen kera makaman kisan kare dangi yayin da suke rike da mukamin darakta da mataimakin darakta a hukumar makaman koriya ta arewa. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su sama da arba'in sun gargaɗi kasar China a kan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar. Suna mai cewa yin hakan zai yi babbar illa ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da China. A wata wasiƙa da suka turawa jakadan China a Amurka, King Gang, sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin jeff markley na jam'iyyar democrat da sanatocin jam'iyyar republican mitch mcconnell dan sullivan da todd young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a china sosai haka kuma wasiƙar sanatocin ta ce muna sa ido mu ga matakin da jam'iyyar kwaminisancin china za ta ɗauka a kan masu zanga-zangar idan aka yi la'akari da mummunan matakin murƙushe ɗalibai masu zanga-zanga da aka yi a beijing a shekarar 1989 da sanatocin suka ce an kashe ɗaruruwan mutane idan ma ba dubbai ba A cikin 'yan kwanakin nan dai kasar China ta fuskanci zanga-zangar nuna adawa da matakin killace masu fama da COVID-19 masu tsauri. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo da karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. babbar jojin jihar Nejan Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta bayar da umarnin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya da kuma kwamandan horar da sojoji ta Mina wato Tradoc Manjo Janar Olubenga Olabanji saboda bijirewa umarnin kotu a wata shari'a da ba a yi cikakken bayani a kanta ba a takardar ba da izinin kamo su. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton Babbar jojin jihar Niger Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta ba da izinin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya tare da kwamandan horar da sojoji ta Tradog da Kemina Manjo General Olubenga Olabanji. Babbar jojin jihar Niger mai shari'a Halima Abdulmalik da ke zaman shari'a a babbar kotu ta ɗaya da Kemina. ta ba da umarnin kamo waɗannan janarori ne tare da ba da izinin ajiye su a gidan gyaran hali saboda bijirema umarnin kotu a wata shari'a da ba a yi cikakken bayanin ta ba a takardar ba da izinin kamo sun. Barista Bala Ibrahim Zuru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger kuma ya sanya idanu akan wannan shari'a. ya yi ƙarin haske akan wannan ƙura da ta taso a tsakanin manyan. Shi oda da ta bayar na arrest ɗinsu ya samu asali ne daga wani shari'a da ke gabanta. tsakanin sojoji wato barikin sojoji da ke nan garin mina na jihar Niger su da mazauna karkaran gefen barikin. To su ƙauyawan ke da'awar cewa gine-gine na barikin ya wuce ainihin iyakan da aka basu na bariki suka shiga sun shiga wurarensu to sai suka kawo da'awa gaban kotu wanda shine ke gaban Eh, babban alkali mai shari'a justice halima abdul malik ne sai aka nemi oda eh, na cewa a tsaye da kowa daga ci gaba da aiki ko daukan wani mataki akan wurin nan har sai an gama shari'a to su sojoji sai ba su yi biyayya kan wannan oda ba shine sai lauyoyin su masu kara kenan suka zo da roƙonsu a gaban kotu da cewa an yi ma kotu rashin biyayya akan oda da ta bayar a kotu ta dauki mataki. Wato a dakata har sai ga abu da shari'a ta yake kenan. Yawwa. To yanzu kai eh, barista wayannan da aka ce a kamo dinnan eh, manya-manya ne a harkar soji. Su babu wani doka da ta ba su ko kariya haka ka a kama su ko kuma dai. A'a a shari'ance ba wani babba in aka yi maganan kotu ba maganan wani babba sannan kuma su waɗannan mutane ba su cikin waɗanda sashe na ɗari uku da takwas na kundin tsarin mulki na na Najeriya ya ce ka a yi ƙara saboda haka they are not above the, the law. Ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawon shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya akan wannan al'amari ya ci tura. A yanzu dai babbar jojin jihar Niger. Mai shari'a Halima Abdulmalik ta sanya ranar takwas ga wannan wata na Disamba domin ci gaba da wannan shari'a wadda ga bisa dukkan alamu za ta ɗauki hankali matuƙa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da karashen labaran duniya. Dakarun ƙasar Somalia sun kashe mayakan alshabab kusan 40 a yankin Middle Shabelle a cewar gwamnatin ƙasar. Wannan shine kashe-kashe na baya-baya da aka yi a farmakin da aka kwashe watanni ana kaiwa da nufin karya lagon kungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama. al-shabab da ke da alaka da kungiyar al-qaida da ke neman aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a fadin kasar tana yawan kai munanan hare-hare a mogadishu babban birnin kasar da wasu wuraren a ranar lahadin da ta gabata 'yan kungiyar al-shabab sun kai hari a wani otal da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin mogadishu inda suka kashe mutane tara gwamnatin kasar da ke samun goyon bayan kungiyoyin sa kai da kuma dakarun tarayya afirka ta ce ta kashe 'yan kungiyar alshabab fiye da 600 ta kuma kwato wurare 68 a cikin wata uku da suka gabata. A jiya Alhamis dakaran jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka ce 'yan tawayen M23 da abokan hulɗarsu sun kashe farar hula 50 a wani kisan kiyashi da aka yi a gabashin garin Kishishi a wannan makon lamarin da kungiyar ta M23 ta masanta. Sojojin ƙasar Congo da 'yan tawayen M23 waɗanda 'yan kabilar Tutsi ke jagoranta sun shafa tsawon watanni suna gwabza fada a gabashin ƙasar inda suke zargin juna da fara kai hare-hare. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata marasa tushe a kisheshi a cewar mai magana da yawun ƙungiyar Lawrence Kanyuka a wata sanarwa. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da wani jami'in da Amurka a ranar talata sun faɗi cewa suna da bayanai game da kisan farar hula a kishishi da lardin north kivu amma ba su ba da cikakken bayani ba dukansu sun buƙaci a gudanar da bincike madalla a gaida maryam dauda sai mu sake komawa taskar rahotannin namu mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkar tsaro ya gargaɗi gwamnonin jihohin ƙasar da su guji ɗaukar nauyin 'yan jagaliyar siyasa ko kuma a ɗauki matakan ba sani ba sabo a kansu a wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana da ƙarin bayani If you cannot restrain your thugs, the government will do that for you. And you'll be called on the carpet and you'll answer questions. mai baiwa shugaban najeriya shawara kan tsaro kenan major general babagana manguno yayin da yake aikewa da sakon gargadi mai zafi ga gwamnonin jihohi a najeriya a cewar idan ba za su iya jawa 'yan jagaliyar siyasar su burki ba to gwamnati za ke musu hakan kuma a kira duk wani gwamna da ya kasasabar wuce gona da iri don ya amsa tambayoyi muna da 'yan siyasa da yawa waɗansu ma ba su da 'yan takara ko jam'iyya wannan matsala fa dole a ja mata burki ina ba da gargaɗi ƙarar cewar duk wani ɗan siyasar da ya kuskura ya yi amfani da 'yan jagaliya na san akwai su da dama to za mu tunkare su da duk wani karfin gwamnati saboda haka duk wani da ke jin ya isa a kasan nan da ke son hana sauran mutane yancin su da walwala irin na siyasa to sake tunani waɗannan 'yan siyasa fa to lalle lalle su takawa 'yan jagaliyar su burki should call their thugs their capital regimes to order. Janar Babagana Munguno, mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Duka wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da wani bangaren wani rahoton da cibiyar Tony Blair da ke Burtaniya ta fitar da ke gargadin cewar zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023 ka iya fuskantar kalubalen tsaro. Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja. kamar yadda wannan kungiya ta tony blair ta yi magana akwai kalubale da yawa kan zaben da ya tunkaro wa najeriya da za a yi farkon shekarar 2023 wannan kalubale a gaskiya an ka lissafa suka kalle su za ka ga masu tada hankali ne yanzu an kawo dab da zaɓe ya fara zuwa an fara gaya gwamnati kuma shi wato mai ba shugaban ƙasa shawara a kan tsaro ya fara ɗaukan maganar yana ɗora ta kan laifin gwamnoni gwamnoni tabbas da yawa gwamnoni sun fara nuna alamun amfani da 'yan banga da 'yan daba wanda kuma tsarin su ne dama na neman 'yan sandan kansu nan da ba su samu ba to duk wanda yanzu ya samu dan dama ya kirkiro wata 'yar kungiyar gwamnati da take kula da tsaro to yana shirin yin amfani da wannan kungiyar dan ya ci zaɓe ko kuma ya sa jam'iyyarsa ta ci zaɓe ta shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro ya kirawo su musamman yayin yi ja musu kunne to amma In insha Allah karfin Najeriya da mutanen Najeriya ba zai bari a cimma nasarar da ake tunani ta yin kwace da fince na siyasa ba ya kamata duk kasashen duniya da suke son in agazawa Najeriya akan tsaro su sa ido akan wannan ko a baya nan sai da Amurka da Burtaniya suka gargadi 'yan siyasa a Najeriya cewar duk wanda yayi gigiwar kawo cikas a zabukan na baɗi to tabbas za a ɗau mataki a kansa. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To masu sauraro kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai a ƙara gyara zama don sauraron sabon shirin manuniya. Manuniya.

muddin yau aka ce yau an yi zaɓe tare da apc to ina tabbatar maka kowane irin zaɓe ne wallahi in aka je kotu za a kakkaɓe za su karɓi kujerar nan kamar abin da ya faru a zama. ɗaya daga cikin zawarawan kujerar gwamnan jihar kaduna kenan honorable sani mamush aban ke gaya wa duniya cewa duk da ya fita jam'iyyar fa ko da an kammala zaɓe kujerar gwamna a jam'iyyar apc za ta iya salwanta shi kuwa tsohon ministan wasannin da ake ganin karibi ne ga shugaban ƙasa muhammadu buhari a baya gaya wa 'yan najeriya ke cewa tun da dai tura ta kai bango to a yi zaɓe zaɓe ne kawai bisa cancanta. Kowa yadda cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya. Jama'a su yi wa kansu adalci zaɓe mai zuwa a zaɓe cancanta. Shi kuwa ɗan takarar gwamnan Katsinawa cikin jam'iyyar APC gayawa 'yan Najeriya ke cewa ai jam'iyyun Najeriya sun riga sun koma kamar motar haya duk lokacin da mutum ya ga dama kawai sai ya fita. Jam'iyyun Najeriya kamar jaki ne ka hauye tutsu da kai ka sauka ka hawa wani jakin ka ci gaba da tafiya. Haka wa ake ba siyasa ta cardiology muke a kasar nan ba. To shin ko nawa ne tarin tilin bashin da ake bin gwamnatin tare na jan da aka ce wasu 'yan majalisar tarayya sun gigita? Lallai know, a su suka da kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan triliyon saba'in. Game da maganar kwaskwalimar kundin tsarin mulkin Najeriya kowa ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya ne ke cewa ai sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya saka baki saboda 'yan majalisun jihohin wannan kasa da yawa sun zama 'yan amshin shata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fursasa waɗannan gwamnonin da kusan 'yan majalisar sun zama 'yan amshin shata. Waɗannan fa so mun ta muka taɓa cikin tarin miliyon da za ku cikin wannan shiri na manuniya. barka barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bar 'yan siyasa su fafata. Shiri na casa'in da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kila shine na karshe a cikin wannan shekarar da muke shirin fita. Fitar kuma amma irin ta 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wata ta sanya Honorable Sani mamu Sha'aban ɗan na zazzau ɗin da ya nemi tikitin taka takarar gwamna cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna ya bule na gaya wa duniya cewa ya fice daga jam'iyyar ne don nema wa al'umma. hukumar shi mafita ba wani mahaluki da zai fito ya nuna maka cewa gashi inda aka yi zaben delegate nan biyar biyar daga ward wanda su suke da hurumi da daman da za su fi da dan takara wannan abu ya ɗore mana kai muddin yau aka ce yau an yi zaɓe tare da apc to ina tabbatar maka kowane irin zaɓe ne wallahi in aka je kotu za a kakkaɓe wanda duk suka kai ƙara jam'iyyun nan za su karɓi kujerar nan kamar abin da ya faru a zama. amma wasu za su ce to idan har ka yi nasara yanzu an ce a tafi abuja kuma ka ɗauka ƙara to me yasa ba za ka jira sakamako ba ka fita. ai doka ne ta ce federal high court ni ba lauya ba ne amma kowa ya san cewa shin dukkan shari'un da ake ta yankewa na rivers ne na taraba ne an ce su je abuja. to yanzu ya za ka yi ga ƙara ka can ka ɗauka ƙara kuma ka bar jam'iyya. doka ta bani dama in aka yanke hukunci in tafi kowace jam'iyya in yi takarar gwamna. ke har yanzu kai akwai maganar takara. sosai in Allah ya so yadda kafin nan zuwa 'yan kwanaki kaɗan za ka ji jam'iyyar da na koma kuma takarar gwamna za mu yi bisa yardan Allah. a kai ana ganin silikin shugaban ƙasa ne kuma ma tare kuka dinga tafiya faɗa siyasa tun daga app ampp cpc yanzu ba ganin za a ce kamar kun raba gari. ban gane raba gari ba ai dangantakar mu dama tun farko ba siyasa ta haɗa mu ba zumunci ne da ƙauna tsakanin uba da ɗa saboda haka in an wayi gari shi uba ya gama nashi to sai da kuma ta yi mishi hakin shi abin ne ka da ranka. Sai dai shi tsohon ministan wasanni a tare Najeriya barista Salomon Dalon daddale dalla dallan bayanai akan irin halin haula da ya ce Najeriya na cikin da ya ce yanzu mafita kawai ita ce su koma zaben cancanta. Iyaye mu sun ce idan dattawa suna gida dan akuya ba zai mutu da ciki a cikin igiya ba. Kowa yanzu a Najeriya jiki ya dau zafi wanda muka daura bege mu a kan shi cewa zai kawo canji ya gyara kasan har mun kankare kati mun sai da dukiya mu sai da gona kwanaki an ba apc aka zabe baba to yanzu ba ta haifi da mai ido ba ba mu a mu ana sai da mutane kamar hawaki shi an waye gari ma ce an canja kuɗi to irin wannan halin ne yaran zanar da majalisa na kristoci kuma abin da kowa ya fara nan shine kowa ya da cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya jama'a su yi wa kansu adalci zabe mai zuwa a zabe cancanta kuma a nemi nufin Allah ya ba mu shugaba ba wanda mun zaɓi wa kanmu kamar yadda muka zaɓi wa Buhari ba. Duk da saka sakar sirkullan saka siyasa a gangam yaƙi neman mazaɓan da wasu masu neman kujeru ke nuna wa 'yan ƙasa cewa waɗanda ke mulki sun riga sun gaza sun gajiya saboda haka kada 'yan ƙasa su bari su maimaita. Shi dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Katsinawa Alhaji Umar Dukkwara raɗe maganar da ake na rumba rumba rintin siyasa yana mai gaya wa duniya cewa a yanzu talakawa sun riga sun gano menene mafita. Hajiya duk wanda zai zo ya yaudari talaka yau da cewa zai yi siyasa wai akwai talauci akwai yunwa akwai rashin tsaro ba zai yi nasara ba domin talakan shi ma wanda ake gani a yau ya waye ya san abin da kenan babban tambayar da talakan zai mashi shine to ya za kai kai maganin yunwai ya za ka kai maganin talauci ya za ka kai maganin rashin tsara mu da muka hito takara ce ma mutane muka yi za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza muka rubuta kundi muka raba ma al'umma radda muka kaddamar da kanmu wannan kundin muka ce su rike wannan kundin su bi shi idan mun hau gwamnati ba mu kaddamar da abin da muka yi mutane alkawali ba to mutane su kalubalance mu kuma duk abin da ya kamata su yi mana su yi mana so mutum ya zo ya maka wata magana ko pdp ko abc ko abga ko nnpp labari ne jam'iyyun najeriya kamar jaki ne ka hauye tutsu da kai ka sabka ka hau wani jakin ka ci gaba da tafiya haka wa ake yi ba siyasa ta ideology kafirci muke yi a ƙasar nan ba ta aƙida ake yi ba kowa ya san wannan abin da muke magana Allah ya ba Najeriya shugabanni nagartattu waɗanda suke da kishin Najeriya su canza lamarin Najeriya su canza lamarin al'amuran tafiyar da gwamnati a Najeriya. Shi kuwa dan majalisar tijan tare Najeriya sanata Yusuf Abubakar Yusuf bikin baje bayani ya yi akan tarin tilin bashin da ake bin Najeriya da aka ce wasu 'yan majalisar kasar nan sun fusata. Ita hukumar da ke kula da suka gabaki jarida wanda ake cewa dmo ta ce mana ino akwai basussuka triliyon 42 kuma akwai wanda ta ɗauka wanda ake cewa overdraft dinnan ya kai kuma wajen triliyon 20 to banda wannan akwai kuma you know, irin lamuni da ta yi wajen hukumar sayan basussukan kamfani wanda ake ce da su amcon to shine muke cewa lallai you know, a basussuka da ke kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan triliyon saba'in to da gaske ne cewa biyan waɗannan basussukan zai ɗau lokaci idan aka ce you know, ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi ga baki ɗaya ya biya ko ko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi irin su bond kenan su ba su kan da ya kamata in biya cikin shekara daya sai in dawo da su zan biya cikin shekaru goma ana iya yin wannan. Ashe dai har yanzu tana kasa tana dabo game da maganar fasal fasalta fasalin kundin tsarin mulkin tare jin da ake ganin an jade ana ta faman bita. Domin kuwa ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kwaskwarimar sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa ya ce ya kamata da 'yan Najeriya sani cewa 'yan masan jihohin tare Najeriya ne ke ci gaba da jan kafa saboda da yawan su sun riga sun zama zama 'yan amshin shata. Mun gode ma Allah waɗansu daga cikin jihohin arewa ba su ci amanan mutanensu ba a wannan karan hadda jiha ta ta katsina kano ta tura jigawa ba ta tura ba zamfara ba ta tura ba sokoto ba ta tura ba kebbi ba ta tura ba to amma dai duk da kan waɗannan ina magana jihohin arewa maso yamma ne wanda muke ganin su da suka yi fama da matsaloli ba kamar na tabbare tsaro su ya kamata su goyi bayan wannan abu amma saboda ra'ayin gwamnoni na waɗansu sun ƙi yadda a wannan abu shi yasa ba su yi zaɓen ba abin jin daɗi shine shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da goyon baya sosai wurin samun tursasa waɗannan gwamnonin tunda kusan 'yan majalisar sun zama 'yan amshi shata ta kai ga sai da aka tuntuɓi cfcc e su duk abin nan ɗin tsaro alhamdulillah cikin jihohi ashirin yanzu da suka je wa kura guda goma sha takwas sun yadda a ba local government cin gashin kansu. batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe yi ko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana duk da yake dai muna musu kyakkyawan fata domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 178 ne ga dukkanin masu muzuran matse yi ko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikin su waɗanda kila za su yi nasara su maimaita kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Alphonsus Okoroye gwagwe da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri don yunkurin makure dukkanin wata jita-jita sai ni isa lawal ikara da kan shirya gabata nake cewa sai kuma mun haɗa shirin mu na gaba wanda za mu yi waiwaye a dan tafiya na ƙarshen shekara a cikin shirin na manuniya. Dalla a gaishe da Isa Lawal ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sunana imam Muhammad Tukur Usman daga nan kasuwan shanu robanta a Abia State. Alhamdulillahi nasihar mu a yau juma'a game da haɗin kan mu musulmai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mu cewa mu haɗa kai kar mu rarraba balle karfin mu ya ragu ko ya tafi kar mu yi jayayya tsakanin mu mu haɗa kan mu wanda muka duba yanzu za mu samu al'umma suna nan kowa al'umma musulmai ƙarfi suke wanda ku Allah na cewa la tanaza'u wa tafshalu wa tashaba hukum ku daina jayayya ku daina jayayya ku daina rarrabuwa balle karfin ku ya tafi saboda duk lokacin da al'umma suka zamanto sun rabu sun rarraba to karfin su tafiya yake saboda haka mu haɗa kanmu a matsayin mu na musulmai babu bangaranci na cewa waɗannan 'yan ɗariƙa ne ko 'yan izara ne ko 'yan shi'a inda mutum musulmi ne to a haɗa kai a bangaren addini bangaren addini addinin kuɗai ne tun daga yana kalmar shahada kana kalmar shahada ba wani haka da haka wannan shine kiran mu a wannan sati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Maryam da labarai a takaice. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a kan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine, amma ya ce har yanzu bai ga wata alama da ke nuna Putin na da aniyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. Amurka ta sanya takunkumi a kan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaƙa da shirin makaman nukiliyar ƙasar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malil Amurka ya ce sunayen mutanen John Tuho da Yunjin da kuma Kim Sujil waɗanda dama ƙungiyar tarayyar turai ta EU ta fidda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su sama da arba'in sun gargaɗi China akan kada ta ɗauki wani mummunan mataki na murkushe masu zanga-zanga a ƙasar. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya.